Esta Sura takwas doka sarki a madadin Yahudawa A wannan rana Sarki Zerzes ya ba Esta mallakar Haman, abokin gaban Yahudawa, Mordekai kuma ya zo gaban sarki, gama Esta ta faɗa yadda ta haɗa dangi da shi. Sarki ya cire zobensa na hatimi, wanda ya karɓo daga Haman, ya ba Mordekai, Esta kuma ta naɗa shi a kan mallakar Haman. Esta ta sāke roƙon sarki, ta fāɗi a ƙafafunsa tana kuka, ta roƙe shi ya kawo ƙarshen mugun shirin nan na Haman mutumin Agab, wanda ya shirya a kan Yahudawa, sai sarki ya miƙa wa Esta sandan sarauta na zinariya, ta kuwa tashi ta tsaya a gabansa, ta ce, In sarki ya yarda, in kuma na sami tagomashi daga gare shi, idan kuma ya gamshe shi ya yi abin da yake daidai, idan yana jin daɗina, bari a rubuta umarni a soke hukuncin saƙonnin da Haman ɗan Hamiddata mutumin Agag ya shirya ya kuma rubuta domin a hallaka Yahudawa a dukkan lardunan sarki, gama yaya zan jure daga nan masifa ta faɗa a kan mutanena? Yaya zan jure in ga an hallaka iyalina? Sarki Zerzes ya amsa wa Esta da Mordekai mutumin Yahuda, domin Haman ya kai wa Yahudawa hari na ba da mallakarsa ga Esta, an kuma rataye shi a wurin rataye mai laifi, yanzu ku rubuta wata doka a sunan sarki a madadin Yahudawa, yadda kuka ga ya fi kyau, ku kuma hatimce da zoben hatimin sarki, gama babu takardar da aka rubuta da sunan sarki aka kuma hatimce da zobensa da za a iya sokewa. Nan da nan aka kira magatakardun fada a ranar ashirin da uku ga watan uku, wato, watan Siban. suka rubuta dukan umarnan Mordekai ga Yahudawa, da kuma ga shugabanni, da gwamnoni, da kuma hakiman larduna, ɗari da ashirin da bakwai, tun daga Indiya har zuwa Kush. Aka rubuta waɗannan umarnai a rubutun kowane lardi, da kuma cikin harshen kowane mutane, aka kuma rubuta ga Yahudawa a rubutunsu da harshensu. Mordekai ya yi rubutu da sunan Sarki Zarzas. ya hatimce saƙonnin da zoben hatimin sarki, ya kuma aika da su ta hannun masu yin aika a kan dawakai, waɗanda sukan hau dawakai masu gudu sosai da aka yi kiwon su musamman saboda sarki. Dokar sarki ta ba wa Yahudawa a kowace birnin izini su taru, su kuma kare kansu domin su hallaka, su kashe, su kuma hallaka kowace ƙungiyar mayaƙa na kowace ƙasa ko lardi da wataƙila za su kai musu, da matansu, da yaransu hari, su kuma washe mallakar abokan gābansu, ranar da aka shirya domin Yahudawa su yi wannan a dukkan lardunan sarki Zarzas, ita ce ranar goma sha uku ga watan goma sha biyu, wato, watan Adar, za a ba da kofi na rubutacciyar dokar a matsayin ƙa'ida a kowane lardi a kuma sanarwa. mutanen kowace ƙasa, domin Yahudawa su zauna da shiri a ranar, domin su ɗau fansa a kan maƙiyansu. ’Yan aikan a kan dawakan fada suka fita a guje, umarnin sarki yana iza su, aka kuma ba da dokar a mazaunin sarauta wadda take Shusha, Mordekai kuwa ya fita gaban sarki da rigunan sarauta masu ruwan shuɗi da fari da babban kambi na zinariya da alkyabba ta lilin mai ruwan shunayya, aka yi sowa don murna a birnin Shusha, ga Yahudawa kuwa lokaci ne na murna da farin ciki da jin daɗi da bangirma, a kowane lardi da kowane birni, ko'ina da dokar sarki ta kai, aka yi farin ciki a cikin Yahudawa, cike da bukukuwa, yawan mutane da waɗansu ƙasashe suka zama Yahudawa don tsoron Yahudawa ya kama su.